Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis 22 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsin Maina Muhammad da masu abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rataba hannu akan wani sabon tsarin ciniki da zai auna kasar China. a yau alhamis ne aka shirya cewa dubban mutanen kasar siriya da ke zaune a yankin nan da ake tarkice a cikinsa na guta za su fice tare da iyalansu shugaban 'yan sanda na yankin austin da ke jihar texas a nan amurka brian manley ya ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai mark conduct ya bar bidiyo na wani sako mai tsawon mintoci 25 to kanan labaran kenan aka ji ba abin da suka mana ko ta ba sa yin komai ba sa so ma mu wahala na gode wa ubangiji da ya dawo mana da yaran mu lafiya mun gode wa ubangiji da jarrabawan da ya daura mana Allah ya sa mun ci jarrabawan wata kenan daga cikin 'yan matan dabci da kuma wata wato daga cikin iyayen ke murnar dawowar 'yan matan cikin koshin lafiya haka kuma hukumar kwastam ta najeriya ta kama wasu kayayyaki da aka shigar da su ba bisa ƙa'ida ba kayayyakin da aka kama ne ya kai na zuzurutun kuɗi har biliyan biyu da miliyan ɗari biyar da hamsin da bakwai daga ɗaya zuwa sha tara ga watan maris da muke ciki. sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani kamar yadda aka saba duk ranar alhamis jimmai ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsagi sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu akan wani sabon tsarin ciniki da zai auna ƙasar China, wanda kuma ake jin zai takalo mummunar jayayya a fagen saye da siyarwa a tsakanin ƙasashen biyu masu gagarumin ƙarfin tattalin arziki. Rahotanni sun ce Amurka na ɗaukar wannan matakin ne a matsayin martani ga yawan satar fasahun masana'antun Amurka da China ke yi tana hannunta wa nata kamfanin. Ma'aikatar ciniki ta ƙasar China ta ce tana adawa da ƙudurin Amurka na ɗaukar wannan mataki ita kaɗai na canja tsare-tsaren ciniki a tsakanin ƙasashen biyu ta ƙara da cewa tana fatar ƙasashen biyu za su zauna su maganta wannan matsala don neman mafitar da za ta za ta yi wa kowannen su daidai. A yau Alhamis ne aka shirya cewa dubban mutanen ƙasar Siriya da ke zaune a yankin nan da ake ta rikici a cikinsa na guta za su fice tare da iyalansu a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da aka ƙulla a ƙarƙashin jagorancin ƙawar Siriya ɗin wato ƙasar Rasha. Dangane da hakan ne aka shirya jerin manyan motocin safa-safa da aka ce za su kwashe mutanen daga Harsata zuwa garin Idlib da ke arewacin Siriya din wanda kuma yake ƙarƙashin riƙon 'yan adawa. Wannan shirin ya yi kama da wanda aka saba gani a wasu garuruwan Siriya a can baya, inda aka samu lokutan da gwamnati ke matsawa mayakan 'yan tawaye lambar su kwashe mutanensu su koma yankunan da ke hannun 'yan tawayen. Har ila yau wannan yarjejeniyar ta yau ta kunshi musayar fursunonin yaƙi tsakanin gwamnatin siriya ɗin da mayakan 'yan tawaye tun a cikin watan jiya ne dai gwamnatin siriya tare da goyon bayan rasha ta ƙaddamar da mummunan hare-haren jiragen saman yaƙi a kan yankin gabashin guta abinda ya janyo hallakar mutane 1,500 Shugaban 'yan sanda na yankin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka Brian Manley ya ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai Mark Condit ya bar bidiyo na wani sako mai tsawon mintoci 25 da ya ɗauka da wayarsa ta hannu kafin ya kashe kansa yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin kama shi. Manley bai ba da cikakken bayani ba kan abin da yake tunanin kan wannan bayanin da Condit ya bari ba. hukumomi sun yi gargaɗin cewa watakila har yanzu akwai sauran bama-baman da basu riga sun tashi ba a garin na austin amma a yammacin ranar laraba sun amince cewa babu raguwar kunshin bom ɗin da ka iya zama barazana ga jama'ar gari 'Yan sanda sun yi imanin cewa Condit shi ne mutumin da ya kai hare-hare shida da bama-bamai a cikin garin Austin da kewaye a sati uku da suka gabata, inda biyar daga ciki suka fashe kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunata wasu su biyar. kondit ya kashe kansa ne yayin da ya saki bam na bakwai a cikin motarsa da safiyar jiya Laraba lokacin da 'yan sanda suka je kama shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mark Zuckerberg wanda ya kafa kamfanin Facebook a wata hira da wata tashar talabijin ta yi da shi jiya Laraba ya bayyana cewa tabbas kamfanin Facebook ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba. Wannan babbar saɓawa aminci ne a yi haƙuri kan abin da ya faru muna da alhaki wajen kare bayanan mutane a cewar zugabar a sa da tashar talabijin ta cnn sai dai kuma zugabar bai yi bayani sosai ba akan kuskuren da facebook ya yi ko da yake ya yi alkawarin zai duba duk shafukan da yin bincike sosai ya kuma gaya wa cnn cewa yana da tabbacin cewa wasu ne suke ƙoƙarin yin tsokaci a cikin zaben 'yan majalisun dokokin amurka da za a yi a watan nuwambar na wannan shekara ranar juma'ar da ta gabata ne facebook ta bayyana cewa tana sane tun shekarar 2015 cewa wani mai bincike ɗan asalin birtaniya alexander kogan ba bisa ƙa'ida ba ya yi musayar bayanan mutane da wannan kamfanin bincike ana zargin kamfanin binciken da yin amfani da bayanan mutane miliyan hamsin ba bisa ka'ida ba waɗanda ke amfani da kafar facebook domin ƙirƙiro bayanan 'yan takara a cikin masu yaƙin neman zaɓe da dama ciki har da kamfe ɗin shugaba donald trump. Hafsat Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, jiya laraba ne dai wasu 'yan kungiyar Boko Haram suka mayar da 'yan matan da suka sace a makarantar sakandare ta dabci ga iyayensu, lamarin da ya haifar da farin ciki da murna ga iyayen 'yan matan. wakilin murya amurka haruna dauda ya ziyarci garin dabci inda ya zanta da 'yan matan da iyayensu tun a jiyan da yan uwa da abokan arziki a garin na dabci suka dinga ziyartar yan uwa musamman ma waɗanda aka sako 'ya'yan nasu don nuna farin ciki da ma yi masu barka na sake yin tozali da 'ya'yan nasu koya waɗannan ɗaliban suka ji ne game da wannan dama da suka samu na sake ganawa da iyayen nasu ga ɗaya daga cikinsu da abin da take cewa station kamar karfe takwas da haka suka za su kawo mu saboda mu musulmai ne suka kawo mu fara tafiya ta wannan gabar muka tafi mun kwana muna tafiya sai muka tsaya a wani waje sai muka yi girki muka ci sai muka ce za mu tafi gida sai ne suka ce to ku ya kuri za a kai ku gida sai muka ci abinci muka shiga mota sai suka fara tafiya da mu gaba kenan suka yi gaba da mu da suka yi gaba da muka ce ba gida za mu kai mu suka ce a'a ba ji ba ba ba abin da suka mana ko ta ba sa yin komai ba sa so ma mu wahala suna ba mu abinci muna ci lokacin da muka tafi mun ci kafa buhu goma sha biyar ne ko biyu ne mun ci da biski da farko dai sai da aka bada rahoton cewa ɗalibai guda biyar cikin waɗannan ɗalibai sun gamu da ajalinsu tun a ranar da aka sace su saboda matsi da kunci da suka samu kansu ciki wanda kuma alhaji inuwa garba bayamari na ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai da shi ma ya rasa 'yar tasa ga da ke cewa zan ce alhamdulillah tun da sauran sun dawo amma ni nawa da Allah ya mata cika tana daga cikin wayanda aka ce sun rasu guda biyar kawayen da suka ce a lokacin tafiya ne tun kan a tafi da ita su suka su suka binne su ma suka ce ba abin da zamu yi sai dai mu gode wa Allah sai dai har yanzu yayan waɗannan yara a cikin suke da farin ciki game da akwai wannan lamari musamman ma na sake ganawa da 'ya'yan nasu kamar dai abin da wasu suke cewa ni sunana Alhaji Dere Kado na ɗaya daga cikin iyaye wanda aka ɗauke musu yara amma kuma yau farin ciki ya sake iso ni ni na gode ma Allah yara sun dawo gida lafiya a cikin koshin lafiya kuma na yi wa duniya alfaharin da godiya da kuma mika godiyar mu da irin kokari na addu'o'i da ake mana a inda muka sani da inda bamu sani ba duk ana mana addu'a akan mun gode ma kowa da kowa musamman ma kamar ku yan jaridu da kuke zuwa wajen mu ba dare ba rana ku ji me muke faruwa ya muke ciki ya muke ji ya duniya take ji to gaskiya mun gode da wannan kokari ce mahaifiyar Hauwa Mani Galawan na gode wa ubangiji da ya dawo mana da yaran mu lafiya wanda kuma kwanan su ya kare Allah ya sa sun huta mun gode ubangiji da jarrabawan da ya daura mana Allah ya sa mun ci jarrabawan yanzu dai ministan yada labaran kasar Alhaji Layi Muhammad ya shirya ma labarai cewa ɗalibai ɗari da hudu ne yanzu aka dawo da su da kuma wasu guda biyu wanda ba sa cikin waɗannan ɗalibai wato mutane ɗari da shida kenan suka dawo da ransu mutane da ake zargan cewa yan kungiyar Boko Haram ɗin sun dawo da su wanda har yanzu babu wani kwakwaran bayani kan yadda 'ya'yan kungiyar boko haram din suka zo suka soke waɗannan ɗaliban cikin ruwan sanyi suka kuma sake ficewa suka yi tafiyar su ba tare da tijiya ko kuma barazana daga wajen hukumomin tsaron ƙasar ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda to da garin dabci kuma sai jihar Lagos inda hukumar custom shiya ta ɗaya ta bayyana kama wasu kayan fasa na biliyoyin naira ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin. a hira da manema labarai a birnin Legas controller hukumar kwastam mai kula da shiya ta daya muhammad uba ya bayyana cewa kayayyakin da aka kama ne ya kai na zuzurutun kuɗi har naira biliyan biyu da miliyan dari biyar da hamsin da bakwai daga ɗaya zuwa sha tara ga watan maris da muke ciki kayayyakin da aka kwacin da sun hada da wasu motoci goma sha shida na alfarma sarin su kera shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da buhunan shinkafa dubu bakwai da dari biyu kwatankwacin tirela goma sha biyu sai kuma katan-katan na daskararrun kaji har fiye da dubu daya da dari daya da jarkokin mai fiye da dubu daya da dari uku da kayayyakin gwanjo da kuma atamfofi dukkanin wayannan kayayyaki dai kamar da kwantarola muhammad uba ya yi bayani an saba ka'idoji wajen shigo da su walau dai haramtattu ne da aka hana shigowa da su ko kuma an yi ƙaurin biyan kuɗin fito kamar da doka ta talada yawan shinkafa da muka kama daidai ke da daidai trailer goma sha biyu na shinkafa na mun kama wasu a lagos mun kuma wasu shinkafa mun tafi jihar oyo ogomosho da sauran wurare daga cikin shinkafa da kama mun kama trailer takwas a can jihar oyo da oshin bayan haka mun kuma sake zuwa mun samu wani ma'ajiyar shinkafa mun samu dubu daya da dari biyu da hamsin da uku a goma sha a cikin wani wuri inda aka ajiye shinkafa muna da masaniya saboda haka muka je muka kwaso wannan shinkafa bayan wannan kuma har ila yau hukumar ta kwasa mai kula da shiyar kudu maso yammacin najeriya ta sake kama wasu buhuna dari hudu da bakwai da ke kunshe da fatun wata dabba mai suna pangolin a turance da nauyinsu ya kai na kilogram dubu goma da ɗari biyu da sittin da uku wanda kuma aka yi niyan wucewa da shi kasar sin tare kuma da kama wani ɗan ƙasar sin a wani gida da ke nan ikeja ga dai kontrola umar da karin haske lokacin da muka kama wancan saboda haka dama mun samu labari ne a inda aka je aka ɓoye wannan sashe na da bayan mun zo mun kamo wannan da shi wannan mutumin kasan china saboda haka wanda ya bamu labari ya sake bamu labari cewa akwai wani wurin da mu duba ba a wurin shine muka je muka sake koma da muka sake koma shine muka samu bukuna ɗari hudu da bakwai da aka total jimallar kuɗin wannan saboda shi ana auna shi a kilo ne kowane kilo abin da ake sai da shi dalar amerika ɗari shida to yawan wannan da aka yi jimallar gaba ɗaya kuɗin ya fi biliyan biyu na naira darajar kayayyakin kenan saboda ita ce gonar ta hana ko ina kwastan ta duniya gaba ɗaya ta hana harka kashe wannan dabobi wannan irin wannan dabobin kudin fatan wannan dabba da aka kiyasta ya kai na fiye da naira biliyan biyu da rabi a ƙarshe dai hukumar ta kwastan ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da dakile ayyukan 'yan sumoga da ke neman kasara tattalin arzikin najeriya babangir jibrin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida jibin to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kuma har yanzu muna tare da gwamnan jihar katsina alhaji aminu masari wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Sani Iliya sakatare da muryar jama'a reshen jihar Kaduna. Ina mai girma gwamna barka da zuwa babban barka da zuwa wannan gida mai albarka. Tambaya ta ta farko ga mai girma gwamna ita ce a lokacin da suka zo a wannan gwamnati ta jihar katsina an samu gwamnatin da ta gabata a hukumar sufuri a duk wata akan sai motoci a kaddamar da su a wannan hukuma amma tun da gwamnatin wannan da girma gwamna aminu bello makaranta zo to an daina sayan sabbin motoci a wannan hukuma ta sufuri ne da dalili tambaya ta ta biyu kuma ita ce akwai wasu aikace-aikace wanda ta jiran ta bada wanda kirar ta bada musamman kano to katsina wanda mutane na sha ji suna zargin cewa 'yan majalisunmu ne da sanatoci da shi kan shi mai girma gwamna wanda ba su bi su follow up tabbatar da aikin an ci gaba da yanci shi yasa aikin yake tafiya hawainiya duba ga in kace kudancin kudancin Najeriya za a ga cewa ayyukan wasu an bada su dama su fito ba an wasu ma an gama wanda ba su kai ma tsawon hanyar Katsina zuwa Kano ba saboda bin da suke yi tambaya ta ta uku akwai gine-gine wanda gwamnati ke yi kwashewa mun san wannan mun je mun gani ana yi amma abin da ya shafi gine-gine makarantu a azuzuwa kilas da ake akan samu delay na kai abubuwan zama yana bukatar mu girma gwamna ya mun bayani akan wannan to na farko dai magana ka ta ba a sayan abubuwa tun lokacin da wannan gwamnati zo ba gaskiya bane amma akwai 'yan watanni da suka wuce baya a shi ya rubuto mana cewa maimakon ya saya za a tada wasu motoci da suka lalace to amma kuma na samu bayanai kafin wurin kama da yawa to kuma na sa kwamiti yanzu suna duba halin da ita kanta transport authority din take ciki abinda aka samu da abinda aka saya da abinda ake ciki in na koma zan a shi report ɗinsu za mu ga abinda za a yi a maganar federal road wadda ta so daga kano zuwa katsina ai ba jihar katsina kawai ta safa ba magana ce hanya ta shafi jihar kano ta shafi jihar katsina a saboda haka a yi zargin cewa 'yan majalisa ko wani abin nan wanda ke magana ya bi kasafin kuɗi na shekara da ake bawa ya ga nawa aka sa a ciki kuma kuɗin da ake bawa ina so ka sani north ana tattara kuɗi ne a ce ga abin da za ka sha kuma duk wanda ke da wata shawara yana iya rubuta a dan majalisar shi na tarayya cewa ga shawara abin da yake gani abin da ya kamata a yi amma ba abin da ya hada gwamna da magana aikin federal government ni ma in zan sa baki ta hannun 'yan majalisar nake sa baki ba wai zuwa nake ministry din in zanna ba tunda su suke da haƙƙin ba da kuɗi in sun ba da kuɗi kuma su suke da haƙƙin tsayawa su tabbatar da cewa kuɗin da suka ba a yi aiki da su ana yin aiki da su kuma magana ka ba gaskiya ba ce su mutanen kudu suna kukan cewa arewa ake hanyoyi <laughs> kai da ake yi a arewa kana cewa ba a yi to wace ake ciki ya kamata mutane a sa idan natsuwa sun yi mu matsalolin hanyoyi abinda za ka kashe a naira goma kai hanya a jihar katsina kila kana buƙatar naira ɗari ka kashe ka yi a hanya a anambra ko ka yi ta oshun saboda haka wannan magana ta cewa ana yin hanyoyi a wani wuri ba yana ba gaskiya in ma magana hanyoyi ne su sun yi kuka cewa mu ake mana hanyoyi amma mun kai kukan mu wurin yan majalisa cewa kuɗin da muka gani an bada a federal da inda za a kashe su na hanyoyi to ya kamata a gyara a tabbatar da cewa federation din an yi balansin nashi a wajen wa'annan hanyoyi sannan batun magana kujeru ina jin lokacin da ka je ka gani ba kai ba ni ma makarantar jani na je wanda aka bata na je na gani lokacin da aka gama kuma mun yi magana da wanda zai kawo kujerun kuma kujerun a lokacin yanzu in ne je ka je zaka tabbatar da an kai kujerun saboda makarantar an maida ita ne wuri sai da aka gama aikin gaba kida sannan aka kawo amma duk aikin da muka na aji to muna ba da shi da cikakken kujerun shi ba wai ana ba da gyaran aji bane daban kujerun daban a'a an ba da aikin aji ana bada na kujeru sai dai lokacin da kaje in ba riga an kawo ba sannan kuma mun ɗauki ainihin 'yan wato ƙungiyar walda na jihar katsina mun kasa su kashi uku kowane zone kwangila ce muka ba su miliyan wanda yake su ma mu ba su aikin yi sannan kuma tsahinka gyaran mu kayan mu wanda za a iya gyara a gyara a mai da su azuzuwa da kuma gadaje inda yara suke kwana na tabbatar da maka cewa in na koma zan bincika amma na tabbatar da ni kana na je jani lokacin ba kai kujerun ba kuma na tabbata ba da yanzu an riga an kai su to bari mu je ga malami na gaba bismillah ko Salamu alaikum ina na jafaru damawa shi kakakin muryar jama'a a jihar katsina ina da mai magon na fatan alheri tambayar da ke gari ni guda ɗaya ce wani kokari aka yi wurin haƙo ma'adanai a jihar katsina na gode <laughs> To, eh, Malu Jafaru wannan magana na ji daɗin ta ƙwarai da gaske. Lokacin da muka zo mun samu eh, kamfanoni wanda ma ba mu taɓa jin sunayensu ba fiye da ɗari suna da lasins a wurare da yawa a jihar Katsina. Kuma tun da suka anshi lasussukan nan ba su ma duba sun ga abin da ke wurin maballantana su an so lasin ɗin eh, haka ma'adanan. Yanzu haka shi kwamishina ya yi listin nasu. kuma mun rubuta ministry sannan kuma mu kanmu sai muka ce to ai tun da dai gwamnati ta ce a mai da noma da ma'adanai to sai muka yi kamfani na gwamnatin jihar katsina na nemo ma'adanan nan ma'anar wannan kamfani namu shine zai shiga wato hannu ko kuma gwiwa da wasu wanda duk suka zo za su yi aiki a jihar katsina za mu yi amfani da wannan kamfani mu zuba jari kuma kamfanin ya shiga in ma muka kafa shi ma kamfanin ya yi applying za a ba mu license kuma za mu sai musu yan ainihin kayan aikin da za su mu tabbatar da cewa wuri kaza akwai abu kaza kuma in commercial quantity ne to shi kamfanin namu zai nemo wasu masu zuba jari daga waje su yi haɗin gwiwa domin wannan eh, ma'adani so ba shakka eh, yanzu muna ministry ɗin tana yin aiki kamar tunda da dai mun samu komai ya zama labari amma dai yanzu insha Allah muna wani abu akai to mu je ga malami na gaba to salamu alaikum wa alaikum salam na Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina ina ma mai girma babban bako mai girma gwamnan jihar Katsina barka zuwa wannan zaure na sai banguwa tsage ina da tamboyi tamboyi ne guda uku ne ke ta mai girma gwamna na farko mai girma gwamna muna karanta a jaridu da dama da kuma sauran kafafen yada labarai muna jin yadda ake cewa gwamnatin ka tun da ake jihar katsina ba taba samun gwamnatin da ta ciwo ba su suka da suka wuce yin zaɓi ba sai wannan gwamnati taka shi muna so mu fita daga bakin mai girma gwamna shin tun daga hawan mulki zuwa yanzu bashin nawa ka ciyo mu jihar katsina kuma da wani ayyuka da wani ayyuka ne aka ma aka yi da wannan kuɗaɗe da aka ciyo bashi tambaya ta biyu a gwamnatin ka gwamnati ce ta jama'a kuma zan cewa jama'a ne suka kafa ta Ah, to jama'a da masu kan ya da kafan yaɗa labarai irin social media wurin yin yi maka gyara kayanka ah, to amma sai maka cewa wannan gwamnati ta ka ba ta juya irin wannan koke-koke da 'yan social media ke mata ba mafi yawanci za ga suna tana yawan kama masu amfani da social media suna garkami a gidajen kaso duba da cewa suna yi maka kamar gyara hannunka ah, suna maka hannunka mai sanda ne na kwanan gwamnatin da ta gabata to a takaice dai me yasa gwamnatin APC ta yawan kama yan social media daga sun faɗi ra'ayin ko sun yi kira ga mai gidan gwamnati da ya gyara sannan kuma tambaya ta biyu dangane da apc a kidade ne a kowa san cewa jam'iyyar apc ta rubu gida biyu na da fatan mai girma gwamnati zai bani amsa tambayoyi na su. abin da ya sauwaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kanmu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa jimmai ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. To madalla shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai aka kasance da mu a shirinmu na gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda zai yi dubi kan wata musulma mai karanta labarai wadda ta zamto mace ta farko mai gabatar da labarai a nan Amurka sanye da hijabi a wani gidan talabijin mai zaman kansa. To yanzu ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellel da Khadija Abubakar Bellel dukkansu a jihar Adamawa Najeriya sun je salam VOA Hausa. Hakika yau ce ranar ruwa ta duniya to amma a zahirin gaskiya mu a nan jihar Adamawa muna fama da matsalar karancin ruwan sha mai tsafta da fatan gwamnati za ta gaggauta kawo mana agaji. Sai kuma sako daga Fatima matar Ahmed India Gashuwa mamar Hauwa da Muhammad Kasimu Sabon Gari ta ce salam VOA Hausa To al'ummar zamfara sai mu ce Allah ya sa wannan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a jihar ku ya sa ta kawo muku ƙarshen matsalar barayin shanu da kisan jama'a da mata tsaro baki ɗaya amin. Sai kuma sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Rabauci da Malam Hussaini Dangote Karasuwa sun ci. Salam biyoyi Hausa, a yau mun leƙo filin ne domin mu miƙa mu zuwa ga rundunar sojin Najeriya bisa kashe takwawarrinsu kimanin mutum sha ɗaya. da wasu barayin shanu suka yi a birnin gauri da ke jihar kaduna fatanmu allah ya bayyana waɗannan maharan amin sai kuma sako daga sufiyanu gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka gina makarantar sakandaren kyauta da abdul fattahu mamman zango zai yi a zango ya fi gina ɗakin taron 'yan siyasa ga mu al'ummar zango sai kuma sako daga yakuzi matar ahmad abasha mashina yobe ta ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka allah ya fid a rogo game da yarjejeniyar kasuwanci mara shinge da shugabannin kasashen afirka 44 suka rattabawa hannu a kigali na rwanda amin summa amin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga salisu direban tanki almajirawa malumfashi da haƙilu zamani almajirawa malumfashi da abdu raɗaɗi almajirawa malumfashi baki ɗaya sun ce gwamnatin najeriya ki ɗauki matakin taimakawa yaran makarantar dabci da kika ceto daga hannun boko haram don samun ci gaban karatunsu amin To a gaishe ka kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. To Sarfilo a takaice shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na takaddama da ke neman wuce gona da iri inda suke fadar musayar kalaman ɓaci. Lokacin kamfe ɗin shugaba Trump a shekarar 2016, Biden ya sha kai wa shugaba Trump hari kan halayensa a wata bidiyo da ya fito inda Trump ke kurin cewa zai iya yi wa wasu mata hukunci saboda ya fito tauraro a wani shirin talabijin da ake kira da apprentice biden a lokacin shine mataimakin shugaban kasa kuma yana marawa mai adawa da trump 'yar jam'iyyar democrat da ta tsaya takarar shugabancin amurka hillary clinton a baya Uh, ya ce da a ce ya yi makarantar sakandare da trump da ya fitar da shi waje ya yi masa duka yanzu kuma Biden ɗan shekaru saba'in da biyar wanda watakila ake sa ran zai fito takarar a zaben shugaban ƙasa mai zuwa a shekarar 2020 ya sake afkawa Trump da irin wannan harin na fatar baki. yau alhamis da abubuwan suka ishi shugaba trump wanda ya saba aika sako ta shafinsa na twitter sai ya mayar da martani a shafin nasa inda yake bayyana cewa biden rago ne a kwakwalwa da kuma karfin jiki wanda trump ya ce zai iya kai shi ƙasa a sauƙaƙe To madalla a gaishe sheki, Kafin mai salama muna mika saƙon ta'aziyar ga iyalan wakilinmu na jihar Adamawa su Sunusu Adamu wanda Allah ya suwa ɗazu-ɗazun nan. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma ba mu haƙurin jure rashi baki ɗaya. To da wannan ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Da yake yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar ruwa ta duniya za mu so jin ra'ayinku ne kan waɗanne matakai ya kamata a rinka ɗauka don tabbatar da tsaftar ruwa don hana jama'a kamuwa da cututtuka. Yanzu a madadin Hafsa Mai na Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarnin shirin. da ma injiniyan mu na yau Rab McLean. ni Sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe ku domin Usman da Safinar na nan tafi da shirin yau da gobe.